ji kyau kaga idan shi ilo ya aure ta kai ma ta uwar ilon kai zaka ye gani ba sai fa an yi ko kuna so ko ba ku sai an yi to ai kuma kuma me kuma me zan zan zan yi magana kuma sai da ba jakirai wannan za mu kama ta an zabga mini manja na gobe kawai eh duk na faɗi daurin aure zan daura a shi yasa aka fara mini abinci haka duk a duddula mai a cikin a cikin an na fi ya kokari na ganki da sanyin safiya a ce me kai ki da sanyin safiya bayan gari wallahi zuwa ne na kawai su babba abinci a gona da dai gaskiya babba dai kin san ba ruwan sa da dai maganar ki ce kin kawo basira abinci to na kai musu dukan su su yi yawa ai na san mutumi na dai magana ce ta abinci sai da kwace mar abin nan kwano dai magana ce in ya samu shinkafa ko ya samu tuwon dawa grade wayo Allah na ai ba a kwace mar kwano aka ce wa yaro ba a kwace mar gaba girma haba ni ma tintin ya kamata a ce na fito da sammako in ga sai da gari ya sha kana na fito gaskiya ne sai ka san mutumin naka da ba garin ne wajen kuma kai ma da alama tsaya kai ka kwashi gidan ka kafin ka tafi a'a dai bari kin san jiki da jini in dai aka ce mutum ma'aikaci ne za ka iya kai magarba ko ka kai wani lokaci kana noma to dole wani lokacin ka kwana ka ringa gaura mafarki wani lokacin a ce yau din nan ka kwanta dai ba a daidai ba ka tayi ko gefen kanka na ciwo ko wani abu eh daidai a cikin mafarkin jiya ma ne mafarkin na eh, eh na eh butuwan da to da safe kuma kawai sai na dora da shi Allah wanda <laughs> ai ganin ni ai ba sauki ka ga dai ba ka da dama wallahi ah, wallahi tallahi sai dai wacce dama an na daka bakin nan nake ba zan ta buga ki da kasa ba sai dai makara wajen abin nan bara in karasa. A'a ina ni na cin gaba ke? bara jan dawo. na cin gaba. Ita Nafisa ina ta tsaya haka shiru don ɗazu. assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Nafisa. Sani ina. Yanzu nan da mun nake magana ki nake ina kika zauna. Wallahi in ga miki yayi basiru ne nake nan ka hira da shi. Yayi basiru. Mm. To kuma kawun naki fa. A da shi ba fa ake ta Kuma yana zaune kuke hirar shi bai tafi aikin ba? Wallahi yana zaune muke hira har da shi. Ikon Allah. ai shi kenan wani ka wanke wanke a'a kin kin ga ne wanke wanke na ne shara ta yanzu ki ɗauki wannan kwana ki je ki kai cikin ɗaki ki je ki ajiye kin ajiye muku albarka Allah na gode maka ka bani ƴaƴan alhamdulillah ai dan Yaya ya sai da aka je aka taso ka ne ka manta za ka tafi gona ne? Wani irin kwanciya ne hakan nan ne ne ne wannan irin kwanciya ka. Eh? Na ce ba za ka tafi gona ba ne sai fa da aka taso ka kuma ka zo maimakon ka shirya ka ɗauki ka sa kayanka ka tafi kuma sai ka zo ka sake kwanciya a nan gurin? Hmm? Na'am. Duba girman Allah ku nemi wani ringa aikin nan a nan gaskiya. Aikin nan da wahala wallahi. Kai! Waye zai je ya Ni ce kake so in je yi? Ni ba haka nake nufi. To. Ki duba hannuna yanzu kace na namijin buri ki duba ki ne To da hannunka yayi kanta in hannunka yayi kanta ma saboda waye ba iyayenka kake bautawa ba kuma lada za ka samu. Isa Isa dan kai ko komuniki mulki ci je je sama ya an gani wannan. Ka ba ka da wani wani wani wani ka ta tsaya ka. Magana kullum noma noma noma. To shikenan bari tashin je in yi ni da kaina. Kai, magana fa nake mm, maka. Kullum mm, kana ta noma, kana ta noma, kullum noma, noma, noma, noma. To shi kenan. Sai in tafi in je in yi. Ko kuma da kace a nemo mutane su je su yi noman, sai in sai su ɗauki shekaru na. In biya su da shi. Kana ta noma, kullum ka je hannu an mutane suna kan kawai. To shi kenan. Sai in tafi in yi da kaina. Wanda ma da zuwa, Allah ya tallafa don tare, kuna ne ku zama Allah na tura cikin gonar da kanu su je su Eh da yake da za ka biya su ko ko kuma shekaruna za ka yi ba ka biya su aiki. Yau na ji yaro. Ai goggo abin da yi maganin sa. Menene? Kawai ki kai karan shi gun karami. Kuma haka ne. Tashi zan yin jin samu baffan nan nasa in gaya mishi. Dan in ba shi na gaya ma wannan yaron zai fi karfin mu. Ƙarshen ta ba zai noma abin da za a cimma ba. ai in baki to gaciya ba goggo sai ya aikata ba yanzu yanzu ko ba ma da dadewa ba yau na ji Sai abinki. ai ba za a ci dambu babu albasa ba to ya za mu yi babanki ya ce sai ya ci dambu yau kuma kin san dai baya da za a ci dambu babu albasa ko yawwa to me ta yi? hmm dama so take ta bani kai sarayya ai da haka zaki saba ai albasa magani ce a tudun kuma yau ai albasa magani don arziki a yi noma har kaci a yi noma. Mace ne? Bago. Eh, an fito daga aiki? Sannu <laughs> dai. Barka dai. Ya kokari. Ina gajiya. Lafiya lau wallahi. Kuna nan kalan? Lafiya lau gwaggo lafiya. Ya mutan gidan? Lafiya lau za a je unguwa kenan. Zan je in gaida zan je gurin baffan yara ne. Yanzu dai aka fito daga aiki. <laughs> ai kullum in yammaci in Allah danna ka dada uku ko hudu ai na san ka da kokari a ne maganar noma ce a da lafiya babu a dawo lafiya ai

iya goma na ai dan ma kina da tsuwa shi fa dambu ba wani abun wahala ba ne mutanen da suke ganin sa da wahala amma dan abubuwan da ake masa ne ake ganin wahalar sa amma dambu ba wani abun wahala bai abun wahala cikin dambu tashi mu je sai kar kai ki ƙara da ke eh. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wanda kana ciki ko ba ka gida? Boko. Sannan zuwa. Yawwa. Zauna. To sannu dai bari ka miki ruwa. To bismillahi Allah. Ikon Allah. Sannu. Ikon. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Ina gajiya. Ina nan ɗalau? Lafiya lau. Madalla. Ashe ma ba sa nan eh, yara. Gashi kuma kin zo ba su dawo ba. Ikon Allah. <laughs> Wallahi kuwa. To. bari tashin ƙara share sharen nan ko ya Allah mu Allah san dawowa kenan kun kusa dawowa eh suna hanyar zuwa Allah sarki suna hanya